ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a takwas ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wace sai daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin muna nan a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna kuma cikin sura ta goma sha biyu suratu yusuf alaihi salatu wassalam wannan tafsiri yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abu ya obai da sabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya jiya mun kwana akan aya ta ashirin da hudu wato allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin irin abin da ya wanzu tsakanin annabi yusuf sallallahu alaihi wa wa sallam da kuma matar babban mutum ko kuma a ce sarki ko kuma prime minister na kasar misra wato ta yi yunkuri ta nemi alfasha amma allah subhanahu wata'ala sai ya tunkuɗe masa mummunan aiki da kuma alfasha to jiya muna bayanin hujjoji na malamai annabin Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ya ga hujjoji waɗanda yake sun tabbatu daga Allah subhanahu wata'ala waɗanda ta sanadiyyansu ne Allah subhanahu wata'ala bai ba shi ikon ya himmantu da irin abin da ita ta himmanta da shi ba don haka sai muka tsaya akan bayanin hujja ta hudu aka ce wai akwai wani gunki wanda ita matar take bauta a cikin wannan gida don haka sai a lokacin da suke kokarin yunkuri ta ta san annabi yusuf alaihi salatu salam sai ta je ta lullube wannan gunki nata sai ya tambaye ta menene haka sai ta ce ai wannan allan da take bauta ne aka ce wannan abu sai ya zame masa izina ya zame masa wa'azi yake cewa to in ke kina bautan wanda bai ji bai gani baya iya amfanarwa bai iya cutarwa bai magana in an doke shi ba zai rama ba amma kina mutunta sa kina girmama shi har ya kai ga kina tsoron aikata alfasha saboda shi to ni ya fi cancanta da inji kunyar Allah subhanahu wataala aka ce saboda wannan wato sai eh, annabin Allah Yusuf alaihi salatu wasalam sai ya fita batunta amma wannan magana an samu ta daga Ali ibn Abi Talib da kuma Zuhaq ibn Muzahim da abin nan Ibn al-Husayn wato Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhu amma magana ce ke ba ta da isnadi zance na shida aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da mala'ika sai ya rubuta shi mala'ikan a fuskar matan cewa wala taqrabu zina annabi yusuf alaihi salatu wassalam tunda shi ke kallon matan yana kallon goshinta idan ya kalle ta ba goshi yake gani ba abin da yake gani yana kallon zane ne na ayar alkur'ani a fuskarta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila wanda ya rawaito wannan magana shi ne imamu bahak bin muzahim radiyallahu an shi ma magana ce ce ke isnadi bai inganta ba sai magana ta shidda koko ta bakwai aka ce a'a wanda ya gani a tsaye ya ga mai gidan wannan mata ne wato ainihin ubangijinsa kenan za a ce koko mai gidansa wanda yake zaune a cikin gidansa an ce wai da ya ta san mata yana kokari ana kici kici shi yana so ya sukulce ya gudu sai kawai sai ya ga ainihin mai gidan wannan mata a tsaye wannan magana ibn ishaq shi ya rawaito ta ita ma bata inganta ba sanadan a isnadance sannan magana ta karshe aka ce shi da kansa annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin ya tantance tsakanin halal da haram ya gane menene mai kyau ya gane menene abin da yake bashi da kyau wannan magana kuma tana da rauni saboda duk yadda mutum ya san halali ko ya san harami idan Allah subhanahu wa ta'ala bai taimake shi akan wani al'amari ba ba san inda za a same shi ba don haka sai ibnu jarir ya ce rahimahullah magana kawai wacce yake tafi inganci haka ibnu qutayba shi ma ya faɗa radiyallahu an yace zancen da yake ya fi inganci shine ko dai a ce ya ga aya a rubuce a jikin bango ko kuma a ce a'a mahaifinsa ya zo ya dake shi har sha'awar tasa ta fita wato ta 'yan yatsunsa ko kuma a ce a'a ya ga mahaifinsa ya ce da shi kana so ka yi zina to in ko kai wannan za ka zame kamar tsuntsun da yake ba shi da fukafukai ko ko a'a a ce duk dai abin da za a faɗa babu wata hujja yankakka in ji ibn jarir wacce za a ce ga ita ya gani wacce yake sanadinta ainihin ya bai wannan aiki ba kawai sai mu tsaya kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce laula arra'a, ra'a burhana rabbi in bakin ya ga wata hujja daga Allah subhanahu wata'ala hujjan nan tana iya kasancewa babansa ne kamar da aka hakaito hujjan nan tana iya kasancewa ayar ƙur'ani ne kamar da aka hakaito hujjan nan tana iya kasancewa ya ji kira ne an tsawata masa sai mu tsaya akan cewa kawai hujja ce daga Allah subhanahu wata'ala annabi Yusuf ya gani ko kuma ya ji a sanadinta Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga alfasha idan muka koma a ɓangaren abin da ya shafi ainihin ƙira'a gabanin nan abu shirai yana cewa na ji abdullah ko kuma ubaidullah bin abi ja'far yana cewa wato sha'awar annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta kai inda ta kai ta yadda yake wato da mahaifinsa ya ke sa a kirjinsa sai sha'awar ta fita daga hannayensa wannan riwaya ce wacce yake ita ma ta inganta an samu ibnu jarir da sa'id ibn jubair su ma sun faɗi irin waɗannan maganganu rahmatullahi alai ayyan makan kamar yadda muka faɗa ko dai wancan ko wannan mu dai tsayo akan cewa ya ga hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala wacce sanadinta Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga afkawa alfasha abin da ya shafi qira'at kuma anan mun karanto innahu min ibadina al-mukhlasin lallai shi annabi yusuf yana ɗaya daga cikin bayinmu waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya farkake sau da yawa zaka ji allah subhanahu wa ta'ala kan gaya wa annaba wannan wadkur fil kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya sannan akan karanta innahu kana mukhlifa ibadana mukhlisan واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار za ka ji sau da yawa alƙur'ani yakan faɗi waɗannan abubuwa a don haka abin da ya shafi ƙira'at da imamu nafi da kuma kufawa rankatakaf a duk ƙur'ani inda irin wannan kalma ta zo wato sukan karanta mukhlasi amma malamai suka ce akwai togaci akwai ƙaidi banda inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fadu Allah mukhlisina lahu din irin wannan wurin sukan karanta ne Bilkas, sannan wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ire-iren waɗannan sukan karanta da kasra amma in ba nan ba duk irin wannan kalma da ta zo cikin fagen yaban bayin Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an kyanu anbiya sun kasance annabawa ne ko ku a'a sun kasance bayin Allah ne na gari sukan karanta ne bi fathi allam sai su ce mukhlasin ina fata muna fahimta amma ibnu Kabir da ibnu amir da abu am rahmatullahi alaihim su sukan karanta ne bi kasrillah abin bi fathil a bi kasrillah sukan ce mukhlisina Ibn amir da Ibn kathir sukan karanta bi kasrillah amma na da kufawa sukan karanta bi fathillah shi yasa imamu shafi'i ke cewa wa fil mukhlisina kulle kulli ta jammala" wato akwai qira'o'i guda biyu akan ce innahu min ibadinal mukhlisin shi annabi yusuf yana ɗaya daga cikin bayinmu waɗanda yake tsarkaka masu tsarkake aiki in sun yi amma in kace innahu min ibadinal al yana ɗaya daga cikin bayinmu waɗanda aka tsarkake wato ba za su iya tasan ma irin wannan aiki mummuna ba to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 25 malam bismillah Malam billahi بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا إلا أن to wannan aya wato malamai sun yi bayanai mai tsawo a kanta saboda kamar yadda na karanto da ku a jiya annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi na isra'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam utiya shatr al-husn annabi yusuf an bashi rabin kyau wato rabi al'umma sun ɗauka shi ko rabi duk gaba ɗaya rankata kaf shi Allah subhanahu wata'ala ya dauka ya baiwa kyau a don haka shi yasa maza ma suna maganan kyan kabare mata ana fahimta don haka da ya zauna a wurin wannan mata a gidan sarki sarkin sunan shi Rayyan ibn walid a wasabaqa al sai suka yi tseretayyar kofa tsakanin shi da ita kamar da imamu Qatada yake rahimahullah Ya yace istabaqa huwa wal mar'atul bab wato sai suka yi tseratayya da shi da ita suka yi rige-rige wane ne zai riga wani zuwa wurin kofa ita ta bi shi domin ta kamo shi shi kuma ya juya domin ya tsira da imaninsa ina fata muna fahimta tseratayya kenan ana cikin wannan tsere wa mai qamisahu min dubur sai ta yaga rigarsa ta baya akan ce affa akan idan aka ce alkafto ko alƙof, wato shi shine keta rigar mutunci ana fahimta amma idan aka ce afa kaman ƙadda ne ya ya ga riga shi sa masu iya magana suke cewa wato alkafto yustamalu da ard imamu yaqub shi yake faɗin wannan magana in ka ce ƙafa fulanu na irdi wane ya keta mani rigar mutunci da haka alkafto bil ƙaf ana amfani da shi ne a cikin mutunci amma al'aftu bil aini da kuma qaddu bil qafi ana amfani da shi ne wurin keta wani abu tsumma ce riga ne wando ne a duk abin da za a tsinka shi akan ce qadda ina fata muna fahimta shi yasa imamu yaqub ke cewa wato al'af bil ain shine ashaqqu fil jidd sahih wa sawf shine yaga idan ka yaga wa mutum misali ka keta masa kai masa rauni za a ce afta fulanun jilda fulan wane ya jima wane ciwo a fatarsa ya wato ya tsaga fatar wane haka kuma idan ka yaga rigan wani za ki affa fulanin sauba fulan wane ya yaga rigan wani kenan abin da muke iya fahimta da qadda da affa duka ma'anansa ɗaya shine yagawa ina fata muna fahimta al-mufassal bin hab rahimahullah yana cewa qara'tu fi mushafin na karanta a wani qur'ani falamma ra'a qamisahu hutta min duburin a lokacin da ya ga rigarsa an yaga ta ta baya amma wannan qira'a tana ɗaya daga cikin shawadul qira'a kira'o'i ne waɗanda yake basu inganta ba malamai muna fahimta wannan magana to wato a lokacin da aka yi tsere wa da qamisahu min duburin ta yaga rigarsa da ta baya wa ya sayyida haladal bab sai suka sami shugabanta mai gidanta mijinta a wurin kofa tsaye domin ta biyo shi tana son sai an yi aika-aika shi kuma ya gudu yana son ya tsira da imani ko da aka zo kofa sai suka imma mai gidanta tsaye a sayi da yaran kiffawa ma'ana wanda suke nufi da shi shine shugaba miji kenan shi ake cewa a sayi ana fahimta qalat aka ce da ta ganshi ya ganta ya gansu su biyu sun zo ita tana cikin tashin hankali shi kuma annabi yusuf yana razane sai ta maza ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ya kai mai gidana wai shin menene hukuncin mutumin da ya nufi ka da mummunan aiki shin yana da wani sakamako illa an yana in dai ba kawai a daure shi ba a jefa shi cikin kaso ya tafi cikin kurkuku yana da sakamakon da ya ce wannan au azabun ali ko ku azaba mai raɗari ana fahimta wato kamar mutum ne misali dinga ce maka to in ka je dai kai hankali da rami ka duba hanya kai hankali da rami idan babu ramin me ya kawo maganar rami ban fasan ko ana fahimta ba to abin da kai kenan da ka tabbata cewa eh mai gidan ya ganta gashi ya ga yaron nan sallallahu alaihi wa sallam shi a tsorace yake da shi bai san kowa ba Ƙasa ba tashi ba ƴan uwa bai da kowa ba wanda ya tsaya masa sai Allah subhanahu wataala amma ita gidanta ne ita suke da fada su suke da mulki su suke yadda suka ga dama tsaram sai ta ce wa mai gidan wai shin menene sakamakon wanda ya nufi iyalinka da mummunan aiki ai ba na jin ya cancanci wani abu in ba ɗayan abu guda biyu ba ko dai a jefa shi cikin kaso ko kuma a'a a yi masa azaba mai raɗaɗi a wulaƙanta sa a terere da shi a cikin gari ko kuma a dinga dukan sa sai ya fita ya jinsa ana fahimta to aka ce a lokacin da ta faɗi wannan magana abu ishaq as-subai'i ya rawaito daga nauf ash-shami rahmatullahi alaihim qala yaki ma kana yusuf yuridu an yakurahu hatta qalat annabi yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi nufin yayi magana ba har sai da ya ji ita matar ta bara tana kokarin ta bata shi wa in kana wannan magana an hakaito ta ne daga Abu Ishaq as-Subai'i shi kuma malamai sun ce mudallis mutum ne wanda yake yana hada wancan magana da wannan ana fahimta amma ba laifi ba ne muna iya ɗaukan magana min babu istishhad lokacin da ya ji ta yi magana tana ƙoƙarin keke masa rigan mutunci don haka shi ma sai ce a'a sai ya ɓara sai ya magana da wannan malamai suke bayanin cewa a duk sanda mutane ba su gane wata magana ba yadda na yi bayani a wasu karatuttuka da dama ba za ka je ka runguma hannunka kai shiru ba duk kafofin da za ka yi ka yi bayani ka yi bayani wanda zai gane ya gane wanda ba zai gane ba kuma kada ya gane malamai ana fahimta amma in ya zama na cewa bayanin zai yi amfani kenan a gane amma mutanen da kasancewa ko da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wurin su yace kai ne wane ba za su yadda ba to baka da bukatun ka bata lokaci kai bayani domin ba za su gane ba فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور أما ذاك بياني يعني عند بياني زي أنفاني ما لم إنا فتمنا فهمتها تو قاشنا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت So, yadda muka yi bayani in an ce rada ya nema ya rudu riyadan riyadatan murawada nema za a ce in namiji ne za a ce rawada ha an nafti ha shi ya neme ta in kuma ce sai a ce rawadatu an nafti ana fahimta ita ce ta neme shi to a lokacin da aka zo kofa ga mai gidanta na tsaye ga ita matar sarki tana tsaye ga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tsaye sai ya ji tana kokarin ta bata shi saboda ta riga ta bara ta ce ai ba sakamakon wanda ya sai dai abba guda biyu sai ce a qala annabi yusuf sai ce alaihi sallatu wasallam hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni ni dan kaina daga kaina ana fahimta sai aka ce to a ah, to ai yanzu magana ce dama to ala almudda'i wal yaminu ala man anka ita ta riga ta bara ta koka ta ce kaza an fahimta kai kuma yanzu ka ce kaza to dole muna neman karina dole mu samu dalili ko ko Allah abinda zamu rike akan ko dai kai ne ka neme ta ko ita ce ta neme ka ana fahimta ta wani yaro na ɗan shekara uku ya zo ya fice da kuka wane ya dake ni me kai masa shin kai ne ka da ke shi ya rama ko ko haka kawai ya ke ka sai ce a'a ni ne na da ke shi ya rama na to an yi ɗaya da ɗaya ake. <laughs> tun da kai duka ya rama ai ɗaya da ɗaya ke na saboda ai jiki bai bi jiki ba an fahimta to ke riga kin bara kin yi bayani kin ce babu abin da ya cancanci wanda ya nufi iyalanka da mummunan aiki sai ɗayan abu guda biyu shi kuma yanzu ya yi tsaram ya ce a'a ke ce kika neme shi to muna da bukatan hujja da za mu yi riko akan ko dai ke ce mai gaskiya ko kuma a'a shine mai gaskiya ana fahimta wa shahida shahidun min ahliha sai mai shaida daga cikin mutanenta sai yayin shaida da yawa daga cikin sahabbai daga ki akwai Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace min khasatil malik yana ɗaya daga cikin na hannun daman sarki sai yayin shaida abin da ya shaida yana cewa in kana qamisuhu qudda min qubul in ya zamana rigarsa an yaga ta ne ta gaba ana fahimta an keta ta ne ta gaba to fa sadaqat ita yanzu ita ce ta gaskiya wa huwa min al shi ko yana ɗaya daga cikin makaryata saboda ai dalili akan cewa ita take da gaskiya kai ne ka ta san mata domin duk mutumin da zai nemi mace ba ta baya yake neman ta ba da gabansa zai je yana kallon inda zai neme ta ana fahimta to ita ko kila a kokarin kokarin ke kanta da kwatar kanta shine kila sai ta sa hannaye ta keke rigarsa to ya nuna ita take da gaskiya an fahimta to sai malamai suka rawaito an rawaito maganganu da dama shi wanda ya wannan shaida babba ne ko ko ibnu jarir at-tabari rahimahullah ya rawaito haddasa na. Azaida ya bamu labari an abi husayn daga abu husayn an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair radiyallahu an qala yake kana fil mahdi sabiya shi wannan shaida ya kasance a tsumman goyo yake dan yaro ne wanda yake wato jariri ne ana fahimta sai magana yace a'a ai za a duba ne wato rigarsa in ta yi kaza kaza kenan in kuma ta yi kaza ta yi kaza ne haka kuma an samu daga imran bin hudai radiyallahu an sami'a ikrima ya ji ikrima ya kulu yana cewa radiyallahu an ma kana bi sabi shi wannan shaidan bai zamo yaro ba walakin kana rajulan haliman sai dai ya kasance mutum ne mai kaifin hankali hakiman mai hikma har ma aka rawaito a cikin wasu isra'iliya an ce saboda girman hikimarsa shi kansa sarki yakan nemi shawarwarinsa akan wasu abubuwa in so rikirkice masa ana fahimta kun ga kauli na farko kenan an ce sabi yaro ne kauli na biyu an ce a'a ba yaro bane bi sanadin sahih ibnu jarir shi ya rawaito wannan magana irin wannan magana an same ta daga imamu mujahid ibnu jarir din har wa yau rahmatullahi alaihi shi ya rawaito imamu mujahid radiyallahu an ya ce kyana rajula wannan mai shaida ya kasance mutum ne haka irin wannan magana an same ta daga qatada yana cewa rajulun hakim wani mutum ne mai tsantsagwaran hikma kyana min ahliha ya kasance yana ɗaya daga cikin danginta ita matar sarki kenan ibnu jarir shi ya rawaito wannan magana rahmatullahi alaihi sai aka samu wani kauli kuma daga mujahid radiyallahu an yace shaidar ita ce qamisun mashquq riga ce wato wacce ke ta kece min dubur ta baya fasilka hiya shahada wannan ita ce shaidar malamin suka ce a wannan magana akwai rauni a cikin sa saboda Allah subhanahu wataala ce wa shahida shahidun min ahliha mai shaida daga cikin mutanenta ya bada shaida ashe mutum ne ya maganta ya bara ya yi magana kenan ka ce a'a riga ke wacce yake ta yage ta baya ita ce shaidar wannan magana tana da rauni in ji malamai malamai muna fahimta wannan magana to sai asawab sawab ibnu jarir ce to zancen da yake yafi daidai auni wuri na ita ke maganar wanda yace innahu kana sabiyya ai wannan shaida ya kasance yaro ne me yasa yace li hadha al-hadith saboda wani hadisi da muka rawaito haddathana al-hasan ibn muhammad hasan dan muhammad ya bamu labari haddathana affan affan ya bamu labari na hammad ibn salama hammadu dan salama ya ba mu labari akbarani asa ibn sa'id asa dan sa'id ya bani labari an sa'id ibn jubair daga sa'idu dan jubair radiyallahu an an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace takallama arba'atun wa hum sighar mutum hudu su ne waɗanda suka yi magana wato a lokacin da suke tsumman goyo koko suke yarinta fa zakara fihim daga cikin wanda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato akwai shahida yusuf wannan mai shaida na lokacin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ina fata muna fahimta to amma wannan hadisi man suke a'a lam yasihha hadisin bai inganta ba me yasa li'anna madarahu domin inda gizo ke saƙa a cikin hadisin anna hammadan sami'a min asa ibn sa'id shi hammadu ibn salama radiyallahu an ya ji daga asa dan sa'id radiyallahu anhuma qabla ikhtilafihi wa ba'da ikhtilaf domin asa ibn sa'id radiyallahu an ya rikirkice a lokacin da shekaru suka yi tsawo to akan duba malaman hadisi in za su anshi hadisi sukan duba su ga shin sumi'a a zalike al-ikhtilaf an ba'da da ikhtilaf shin maganar da aka rawaito an ji ta ne gabanin ya rikirkice ko ko bayan ya rikirkice idan gabanin ya rikirkice ne za a ce hadisin ya inganta saboda a lokacin da hankalinsa ya san mai yake faɗa ya san da wanda yake magana amma idan maganar da aka samo daga wurinsa ya zama na bayan ya rikirkici ne to ba za a shi maganar ba to sai malaman hadisi suka ce to ai mu yanzu mun kasa tantance wannan magana shin gabanin rikirkicewa ne koko kafin rikirkicewa koko bayan ya rikirkice don haka hadisin auren mu bai inganta ba kenan da wannan muke magana hadisin bai inganta ba to abinda za mu ce mu tsaye a kansa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai shaida ya ba da shaida yaro ne a'a babba ne mai hankali mai hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa kenan kai hasali ma ni ina da wani harsashe ma guda ɗaya idan aka ce yaro ne ya ba da shaida to ai amfani da wannan rigan ma da ba zai zama da ma'ana ba ana fahimta kenan zai zama na kenan mutum ne mai hikima ya bada shaida tunda kai ka faɗa ita ta faɗa kai ka ce kana neman ka gudu ne ita ta ce a'a kai ne ka ta san mata to ai mai hikima shi ne zai iya cewa to da za mu yi mu raba gargama ina rigarka ana fahimta ina rigarka to yanzu halin da ake ciki kenan gashi nan wa in kana qamisuhu qaddami allah subhanahu الله سبحانه وتعالى يتي وإن كان قميصه قد من دبر idan ko rigar annabi yusuf ya zanto an keta ta ce ta baya ana fahimta qala innahu ah, fakadhabat wa huwa min as in rigar nan an keta ta ce ta baya to yanzu ita ce ta yi ƙarya annabi Allah shi ne yake da gaskiya a cikin wannan magana saboda idan aka samu riga an keta ta ta baya to la shakka ita ke binsa shi ko yana gudu ƙoƙarin gudu sai ta kamo rigarsa ta baya Malami muna fahimta to mu je Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ra'a qamisahu qudda min dubur a lokacin da ya ga rigarsa shi mai gidanta kenan an keta ta daga baya qala sai yace innahu min kaidikun lallai wannan yana ɗaya daga cikin kaidinku malamai sun saba an ce wannan magana shi wannan dattijo da ya ba da shaida shi ne ya faɗi wannan magana a wani ƙaunin kuma aka ce a'a shi mai gidanta ɗin shi ne ya faɗi wannan magana ibnu kathir rahimahullah ya tafi akan cewa wanda ya yi wannan magana wato shi ne mijinta ya siffanta shi ma da karancin kishi saboda mutum ne mai sanyi sai ce innahu min kaidi ah, innahu min kaidi kun lalle wannan al'amari yana ɗaya daga cikin kaidin ku inna kaida kunna azim lalle kaidin ku abu ne mai girma to shin menene wannan abu da ke cikin kaidin ku malamai sai suka yi bayani da dama aka ce na farko kamar yadda aka samu daga imamu muqatil rahimahullah yace tamziqu saw ya ga wannan tufafi shine kaidin da ake magana a cikin wannan aya ina fata muna fahimta imamu zajjaj yace rahimahullah Abin da ake nufi da innahu min kaidi kun? cewa da ta yi ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yuzjan saboda ga ta ita ce ta duka amma kuma ta fara kuka wato kaman abin da Hausa suke cewa wai mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ita ce ta bugu kuma ita ce ta fara. aka ce to kaidinta da ake nufi anan? shine da ta tsaram take cewa menene sakamakon wanda ya nufi iyalinka da mummunan aiki in dai ba kurkuku ba ko kuma ainihin wato masa azaba mai raɗaɗi? zance na biyu kenan zance na uku aka ce wato ainihin asu'ul ladhi da'atu imamul mawardi shine faɗi wannan magana rahimahullah wato wannan mugun aiki da ta yi ikirari aka ce wannan shine kaidi umuman ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna dunya hulwatun khadira lallai duniya ya banya ce wacce yake daddada wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun subhanahu wa ta'ala zai daura ku a matsayin mamaya a cikin duniya domin ya dubi ya ga me za ku aikata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa can allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda yake ya halicci rayuwa ya kuma halicci mutuwa domin ya jarraba ku ya ga wane ne yafi kyakkyawan aiki a cikin ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ja hankalin mu a matsayin mu na musulmai yace fattaqud dunya ku ji tsoron duniya wattaqun nisa ku ji tsoron mata فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء للي فتنة بنو إسرائيل تفرقوا تاكسا شيء أتكما تاني إنا فاتمنا فهمتا كيسا من تلبيس يكاو واتو ابن الجوزي أبو الفرج yana cewa annabi Nuhu ya haɗu da shaidani wata rana sai ce ya kai la'anannan Allah ta ina ne kake iya zuwa wa bil'adama ya ce mukan zo masa ta wurare da dama ko dai mu zo masa ta dukiya ko kuma mu sanya masa kawace wato ta hanyar mata Ka ga ashe kenan da dukiya da mata sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsare malami ana fahimta a don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata lallai fitina ta farko ta cikin banu isra'ila ta kasance a cikin mata ne ke yasa aka samu daga wani daga cikin magabatan wannan al'umma yana cewa wato inni kafu minan nisa'i aksara mimma akhafu min minan shaytan ni innan ina jin tsoron mace fiye da tsoron da nake wa shaiɗani, ana fahimta malamai sai aka tambaye ta menene yasa ka wannan magana sai yace saboda Allah subhanahu wataala ya siffanta kaidi shaiɗani da rauni yace fa qatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa ku yaqi wato majibinta shaifani masoya shaifani lallai kaidin shaifani ya kasance kaidi ne mai rauni amma bai sashi tashi siffanta kaidin mata sai ce inna kaida kunna azim lallai kaidin ku mai girma ne to kaga al'azim girma mai girma yana ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala idan ko mai girma zai siffanta abu da girma to kaga girman abin nan ya kai girma shi yasa a lokacin nan Allah subhanahu ta'ala ya siffanta sihirin mutanen annabi Musa da girma ya ce wa ja’o bi sahirin abin sun zo da sihiri mai girma to in ko mai girma zai siffanta abu da girma kaga shi girman sa ya kai ina fata muna fahimta to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fazaru saboda akwai mutum daga cikin mu Allah ya tsare saboda ɗansa guda ɗaya zai shiga wuta sannan akwai mutum daga cikin mu Allah ya tsare saboda matarsa guda ɗaya zai shiga wuta ya ɗauki son ɗan ya sa a ransa ya ɗauki son matan ya sa a ranta har ma ya zama na soyayyar za ta iya sa shi ya saba ma Allah subhanahu wata'ala kaga ba mutum ina hira da wani cikin ɗalibai irin masu aikin abin nan 'yan sandan ciki yana ban labari a wani yaro da ya je ya ɓoye kansa da abokanansa a cikin hotel ya ce wai an yi garkuwa da shi shikenan suka sa traka suka dinga tracking har suka samu suka gane inda yaron yake ram sai suka je suka kama shi da suka kama shi aka kira mahaifin aka ce to ɗanka dai ya tabbata ba kariya ko garkuwa aka yi da shi ba shi ne ya ɓoye kansa da shi da abokanansa suna sharholiya a hotel wai suna neman miliyan goma a wurin baban to ku tsaya ku ji abin mamaki shi yasa har kullun hausawa suke cewa idan baka raba gonarka da ciyawa ba to ita ciyawa sai ta raba ka da gonarka matukar kai baka yi kokari ka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala akan ƴaƴayenka su zame nagari ba to kai zaka ta wahala akan su sai ka kare ka lalace ka tambade ka wasu. da aka zo da uban ga yaron ga yaran aka ci to gashi sai yaron ya faɗa da ainihin karsashi ya ce e ai shi baba ya sani na gaya masa miliyan goma nake so ya bani idan kuma bai ba da kuɗin nan ba da shi da ya zauna lafiya sai dai ya ji a redo yaron shi ɗalibin sai ke ban labari wai sai uban ya fashe da kuka yana roƙon yaron wai ya masa rai taimake shi ya yi haƙuri malamin muna fahimta to Allah ka yi mana tsari da irin wannan al'amari ya zo a cikin Isra'iliya yana ɗaya daga cikin abubuwan da annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam yake neman tsarin Allah Subhana wa Ta'ala da shi min waladin ya kunu alayya sayyida Allah ina neman tsarin ka daga yaron da zaka bani wanda shi ne uban ni ne da halin da iyaye suka koma kenan a yau ka haifi da amma kana tsoronsa ka haifi da shine uban yanzu kai ne da musamman kila in yana da uban suza sai ka ji ana masa kirari ba mai sa ka ba mai hana ka ai kaga haihuwa ba ta yi amfani ba Allah ya tsari sannan kuma yace wa min imra'atin tashibuni qabla al-mashi Allah ina neman tsarin ka da matar da za ta mai da ni dattijo gabanin lokacin ibribra na wuce nan wani lokaci fakiro sai ga wani mutum ya zo wandan shi daya a sama ɗaya a ƙasa na dan yi fakin ina gaisawa da wani sai ya zo ce malam ka sani cikin addu'a ina cikin bala'i ina cikin wani ce ina lillahi ya zan billah me ya faru mata ke mun rabu amma kullum sai ta zo mun yi dambe kaga kafa na ita ta ji min ciwo gashi na mawkifi dariya za ka yi amma saboda halin da yake ciki ba za ka yi dariya ba Na ce to da kuka rabu ka killace mata wani wuri ne tana zo ce a'a tana gidan iyayenta amma kullum sai ta nufo gari ta zo mun yi dambe yanzu ka ita ta zimin ciwo shi sa ka kafan kafan wando na ɗage malamai ana fahimta to inna kai da kunna azim lallai kaidin ku mata kaidi ne mai girma shi sa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ad-dunya mata duniya dukkaninta gaba ɗaya jin daɗi ce wa khairu mata'iha mafi alkhairin jin daɗin duniya almar'atu salihah ita ce mata ta gari sai aka samu wace ce mata ta gari sai ya zo a wani hadisi bi sanadin layyin ita ce wacce in ka kalle ta za ka ji daɗi in ka bata ta gode in babu ta yi haƙuri in baka nan ba za ta ha'ince ka a cikin dukiyarka ba shin mu haka muke a yau kaga ashe in ba haka muke ba dole mu gyara inna da kunna azim lallai kaidin ku mata kaidi ne mai tsananin girma to gashi nan to malamai sun tafi matafiya guda biyu shin wannan shaida ne yi wannan magana ko ku a'a shi mijin wannan mata shi ne wannan magana dukkanin matafiyan guda biyu malamai sun yi bayani yusufu ya kai yusufu munadan bin nida'i mahzuf a'rif an hadha kau da kai daga barin wannan magana manta da wannan magana karka kwarmata wannan magana saboda in ka kwarmata wannan magana ni mutunci na a matsayina na babba a ƙasar misra ya zube mutuncin matata a matsayinta ta babba a cikin garin misra ya zube in ka ce shi mijin shi yake wannan magana kenan ana fahimta sai kuma ya karkata wurin matan ya ce wastagfiri da zambik sannan ki nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga zunubin da kika aikata in ka ce mijinta ke wannan magana idan ko kace wannan shaida yake magana zai zama kenan yusuf a'rid an haza yusuf ka da kai daga barin wannan magana wastaghfiri li zambiki ke kuma ki nemi gafarar mijinki domin kin saba masa in kace shaida ne yake wannan magana ana fahimta nake kunti min al-khati'in lallai ke dinnan kin kasance daga cikin masu kuskure ana cewa khati'a in yayi kuskure yaqta'u khaf'an da khif'an da khat'atan yakan zo bi fathil kha yakan zo bi kasril kha duka kuma qur'ani ya zo da wannan wala taqtulu auladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khif'an kabira lallai kisan yara ya kasance kuskure ne babba ina fata muna fahimta a don haka ke kin kasance daga cikin masu kuskure to in ka duba su yakin qur'ani a can mun yi magana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum ya buɗi magana da mata amma kuma sai kika sai da maza kaga da ke fa arsalat waridahum tunda sayyara ake magana amma sai ce fa arsalu waridahum to nan kuma gashi yusuf a'rid an hadha wastaghfir li dhanbiki innaki kunti bai ce min al-khati'at lalle ke kin kasance daga cikin masu kurakurai mata ba sai ce innaki kunti min al irin wannan yaren yana da yawa cikin alkur'ani wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat ita bi kalimati rabbiha wa kutubihi bi wa kanat min alqanitat saboda in ka duba da ya kawo sifofin matan annabi sallallahu alaihi wasallam asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sa'ihatin abidatin sayyibatin wa abkar ana fahimta asa rabbukum A عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا kaga duk sai kawo jam'i mata mata mata amma kaga anan bace innaki kunti min alkhati'at sannan bace fa kanat min alqanitat أنا فهمت كما إن ده هذا من غدابيو إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima kaga can ta farko ya kawo sifofi jam'i ne na mata nan kuma ya kawo maza da mata can kuma in ka koma sai kawo maza gaba daya ana fahimta yana cewa as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab nan kuma jam'i ne na maza gaba daya don haka wannan salo ne na alqur'ani kamar da zaka yi cewa qala al-ulama'u za kuma ka cewa ƙalatil ulama'u za ka ce qamar rijalu za ka ce ƙamatin rijalu haka kuma ja'atil a'rabu za ka iya cewa ja'al a'rabu wannan duka yare ne kana iya faɗin sa don haka Allah subhanahu sai ce innaki kunti minal khati'in lallai ke kin kasance daga cikin masu kuskure ana fahimta irin wannan ya faru a can cikin suratul qasas shi ma Eh, nam cikin suratul nam kissar wancan mata da ta zo eh, ana fahimta wa kashafat an saqaiha innaha kanat min qaumin kafirin innaha kanat min qaumin kafirin bai ce innaha kanat min qaumin kafirat ko bai ce innaha kanat min al-kafirat bai ce innaha kanat min qaumin kafirin ana fahimta don haka irin wannan da yawa ne a cikin alkur'ani to yanzu gashi nan Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin yadda al'amari ya zo gashi dai riga an same ta a yage sannan wannan ke nuna cewa tunda an samu riga ta baya a yage tsakaninta da shi ke da gaskiya shi yake da gaskiya kenan ta bi shi shi ya nemi ya gudu malamai su suka ce to da wannan ana iya amfani da al'adar mutane ba ku fahimta ba ƙa'ida ta usulin faƙi tana cewa المعروف عرفا كالمشروط شرطة والثابت بالعرف كالثابت بالنص abin da ya zo cikin al'ada matukar bai ci karo da nasi ba to ba laifi ba ne mutane suna iya amfani da al'adunsu misali yana daga cikin al'ada idan za a yi aure misali ba akan kai wasu kaya da ake cewa menene sunansa lefe ana fahimta kaga al'ada ce amma ba ta ci karo da nafsi ba don haka ana iya tsayawa har ma ka cewa an godo da sai ya kawo lefe al'ada ce amma tana da kyau saboda ba ta ci karo da nafsi ba ba nafsi ba ne ce dole sai ka kawo kayan lefe amma saboda a al'adance akan kai kayan lefen don haka dole kai ma sai ka kai ana fahimta ba <laughs> wani kai har ma ya zamana in ma angon ya kai ka taimake shi ba a gane taimakon ba taimakon da kai ma'ango shi ne idan har ya kai kayan lefan ba mamaki ta shekara shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi ko biyu bai yi kaya ba to amma idan ka kai ta zikau makau hakan nan ta zo to yanzu kuma za ka ji da abinci ne koko za ka ji da sutura <laughs> za ka ji da guda biyu ga cuta ga kuma abinci babu ga yunwa to kaga ashe kenan in ma an goye haka ya samu taimako don haka al'ada matukar bata ci karo da shari'a ba malamai sun rangwanta cewa babu laifi ana iya amfani saboda gashi anan a al'adance idan namiji in ya zo ta gaba ne aka ga riga a yage shi ne ya nema idan ko an bi shi ta baya ya nemi gudu ne shi aka nema wannan al'ada ce malamai ana fahimta to gashi nan في امرأة العزيز فداها عن نفسه قد حبا إنا لنراها في ضلال To, kun san mutane sun sharri ya fi soyuwa gare su da ainihin wato saurin yaduwa. Alkhairi mutane ba ruwansu da alkhairin ka sai sharrinka. ana fahimta <laughs> al'umma gaba ɗaya sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsare sai yan kaɗan illa man rahima rabbuk sai wanda Allah ya tsare har kullum abin da yake damun su sharrin wane akwai daga cikin magabata a العلامة allama Ahmad رحمه rahimahullah yana cewa mun zauna da wasu mutane waɗanda dukkaninsu aibi ne in an ɗaga su ba za a taya ba bare a siya amma da yake sun kare aibin su su wato sun kare aibin mutane Allah subhanahu wata'ala sai rufe nasu amma yake mun zauna da wasu mutane mutane ne waɗanda yake ga kwarjini ga sanin ya kamata ga girma kai a zahiri in ka kalle su ba makusa a cikin ainihin jikinsu amma saboda sun shagaltu da aiboban mutane Allah subhanahu wata'ala sai mai da su wulakantattu a cikin al'umma a don haka har kullum kai riko da wani hadisi kuffa alaika lisanak wa liyasaka baytuk ka kame harshen ka sannan gidanka yarwace ka mutane ba ruwan su da alkhairi sai shar irin wannan shi ya samu na na Aisha radiyallahu anha a lokacin da aka zo magana kafin ka ce mai magana ta shiga gari gaba daya ai Aisha iyazan billah ai ta aika aika ai kaza kaza wata ɗaya magana tana ta kwan gaba kwan baya a cikin garin Madina Aisha radiyallahu anha ba ta sani ba har sai da ummu mista ta zo take cewa ɗanta ne mista ta ce kai mista ɗin nan kai tonsa Allah wai daransa ta ce ya zaki masa irin wannan jafa'i ba ki ji abin da yake faɗa ba ta ce mai ya faɗa ai yana ɗaya daga cikin wanda suke kwarmata cewa wai kin yi aika aika wai kin yi zina Aisha radiyallahu anha tace wa sami'a Rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wannan magana tace ah, ai magana a cikin garin Madina ba wanda bai santa ba ta ce kawai sai na faɗi na yanke jiki abinda kawai na sani wanda zan iya tunawa na ga kawai ana iya samu da ruwa kenan mai kenan tai ta suma don haka magana sai ta yaɗu a cikin gari kamar kaki don Allah ku duba irin wannan mata mai kika rasa mai kwarjini kina da 'ya'ya kina da bayi kina da kuyangu su suke miki aiki baki wanki baki shara baki girki hasali abinda kuka juya a ƙasar misra zai juya abinda kuma ba ku juya shi ba bai isa ya juya ba me kike nema a ce wai kin je kin nemi bawa bawan gidanki ana fahimta labari sai shiga gari shine Allah subhanahu wa ke gaya mana wa qala niswatun fil madinati Azizi, aziz turawidu fataha sai wasu mata a cikin garin Madina kasar Misra kenan suke cewa wai matar babba wai ita ce take neman bawanta don kansa shi kansa qad shagafaha hubba ai so ya riga ya tafi da ita ya riga ya mamaye zuciyarta gaba daya kai inna lallai mu da muke magana na bayan fage lanara fi dalalin mubin lallai ganinta muke cikin bata bayananniya saboda in ba batatta ba wace ce za a ce wai ba ma ɗa ba ƴantacce bawan gidanki mai share-share wai shine za ki koma kina nema ana fahimta magana ta yaɗu gari to shagaf akan ce sha'af bilain akan ce shagaf bil malamai sun yi bayanin bambanci tsakaninsu an samo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce aka ce ashafu bil ain shine al hubbul qatil so wanda zai iya kisa gaba ɗaya. amma aka ce ashghaf shine ƙauna wanda yake ba zai iya kisa ba ana fahimta to ana alamta mana cewa lokaci yayi za mu kwana akan wannan aya insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa gobe in Allah yadda za mu tashi kenan akan aya ta talatin daidai to muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wata'ala ya bamu mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wannan fitina ta covid-19 ko kuma coronavirus ko mpk da ake kiransa a allah muke roƙo kai mana katangan karfe da shi waɗanda suke cikin halin lalura na kamuwa da wannan ciwo allah ka ba su lafiya mu kuma da muke da tsammanin cewa muna da lafiyan allah ka kare mu da lafiya fara su lafiya a gida a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya Allah ka shiri matasanmu waɗanda suka lalace ka shiri 'yan matan mu waɗanda suka lalace mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da gininsa na gari Allah ka ba bamu damuna mai albarka Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai fitinar da ta addabi wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinta Allah ka ba mu zama lafiya da gamawa lafiya da kuma karewa lafiya da kuma abin da lafiya za ta ce da muke iya wa Allah ka kowace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk waɗanda suke kawo fitintunu a wannan ƙasa Allah cikin ilimin ka in masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa bane Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka kashe shi da makaminsa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka kaba shi ya zauna lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk